والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى بعد قام كاس درس درس لنا أشرين دقيقة أتذكر العزية وفقه مذهب الإمام مالك رحمه الله أيو شاهد جوة رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبير ثلاثين wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya fi albabu sani fi sala babi na biyu a cikin wannan littafi ke magana akan asfala wato sallah da hukunce hukuncen da suke da hukunce hukuncenta ta fuskar wato da ne da wajibanta da mustahabbanta a da sunnoninta da mustahabbanta da abubuwan da suke bata ta da kuma nau'o'in salloli da yadda suka bambanta wajen hukunce-hukunce asalin ma'anar sallah ma'anarta a lugar larabci addu'a addu'a sayan Allah ta'ala yake wa sallu amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa ma'ana wa salli alaihim ai kai musu addu'a ai ud'una kamar kuma da manzo Allah alaihi wasallam yake idan da'a ahadukum ila ta'al al yastajib فإن شاء أكل فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان كان فليصلي إن أكا كرا ɗayanku in aka gayyaci ɗayanku abinci na walima ko kuma kana azumin ka yi addu'a fal aka ce ba to ake in ka je in kana azumi sai ka tashi ke sallah raka a ba kamar yadda waɗansu suka da ah, hadisin ba sai suka ce a to ayanci fa in kana mu salli kana guda asalin ma'anarsa a lugha haka ma yake a harshen kamar kiwuka ga mahaifina sai ce to lillazi sallaiti sai ma irin addu'ar da kika yi sai ma ta tabbata a gare ki sai amfani da lafazin salla alayki mithlu allazi sallaiti kamar yadda kika yi addu'a sai ma kusan kwakkiyar wannan addu'a ta tabbata a gare ki amma a cikin shari'a an ana abin da ake nufi da sallah a cikin shari'a shine ita ce wannan ibada wadda take ma'abuciyar wato a ayyuka da aqwal da ake faɗa wato akwai ayyuka da ake yi da maganganu da ake yi a cikinta waɗanda suke da hai'a wadda suke sananna a cikin shari'a ita ce wannan ita ce ibadar sallah da in aka yi itlaqi aka ce as-sala ita ake nufi to malam yace wa hiya ahadu arkanil islam al-khams allati buniya alaiha ita sallah ɗaya daga cikin rukunin addinin musulunci ne guda biyar wanda aka gina addinin musulunci a kansu shine shahadati an la ilaha illallah sai shaidawar babu abin bautawa da gaskiya da cancanta illallah sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bawan Allah ne ma'ana ba Allah bane ba shi da wani sifa na allantaka ba shi da wani sifa na rububiyyanci ah, wa rasuluhu kuma manzon Allah ne ba abin da wato mai gaskiya ne aikin su ake daga Allah ba makareci ba ne ba mai sihiri ba ne ba ɗan dago ba ne ba kuma mala'ika ba ne bal mutum ne amma wanda aka masa wahayi daga Allah maɗaukakin sarki wani ƙani sala rukuni na biyu tsayar da sallah shi ne shahid ɗin da ya sa ya kawo wannan hadisi ya kawo wannan magana wa ita izzata da bayar da zakka wanda ita ma hukuncinta zai zo nan gaba وصوم رمضان بأذن رمضان وحج بيت الله الحرام بحج البيت الله الحرام للفرمة لمن استطاع إليه سبيلا جوان دي سامي إيكو جوا جوا جريس يسامي إيكو لجوا جريس آه وانا هد وانا لفي وانا كتاب مسلم في من جدا بير abin waɗanda suke sanannu ne a cikin addini da wanda yake dukkan abin wanda yake larurar addini ta sa kowa ake ya san ba wanda za a masa izini akan rashin sanin su sai wanda yake zamanto sabon shiga da addinin musulunci bai sani ba da haka waɗannan rukunai abu ne waɗanda suke sanannu ya sun zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin akwai hadisan Abdullahi dan Umar wanda ya zo da wannan lafazi jami'an islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah har ya zuwa ƙarshen hadisin an gina addinin wanda akan su ake ɗora gina musulunci ya ɗoro a kansu ba su ne kaɗai addinin ba akwai sauran hukunce hukunce amma a san waɗannan abubuwa a kana ma'ana idan cika idan mutum bai cika waɗannan ginshiƙai guda biyar ba to ba zai gina addininsa ya samu cikakken gini na addininsa ba addininsa ba zai cika ba yake wa salatu a azamuha ba'da shahadatain ita sallah ita ce mafi wato girman waɗannan ginshiƙai na addini ba da shahadatai bayan shaida bayan shaida Allah ilaha illallah da shaidawar Muhammadur Rasulullah to sallah to nabi shine sallah kamar da taje ta biyu a wajen ambato haka take ta biyu a wajen girma da muhimmanci ko ina haka ake ambaton su tare a haka ake wato ita ake fara an ana ambaton ayyuka ita ake fara eh, ambata bayan imani in dai za aiki to sallah ake fara ambato fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanuka fa qallu sabilahum man aqamaha faqad aqama ad-din wanda duk ya tsayar da sallah to ya tsayar da addini wa man tarakaha faqad taraka ad-din wanda ya barka ya bar addini ma'ana wanda duk ya tsayar da sallah ya tsayar da sallah ma'ana tsayar da sallah shine mutum ya kiyaye lokacinta ya yi ta kan lokaci domin wanda yake sallah bayan lokacinta ya fita wannan ba sallah yake ba tozar ta sallah yake shi ne wanda yake kasa sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin Abu Dhar yaya halin ka zai kasance yayin da kake karkashin shi gamani da suke kashi sallah kai ka bikal hal idan kana alayka umara yunituna as-salah idan ya zamanto akwai sarakuna a kanta da suke kashe sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma'anar kashe sallah ma'ana suna jita ta har lokacin ta yasa to dan haka ɗaya daga sharaɗin farko na tsayar da sallah shine mutum ya kiyaye lokacin ta sannan mutum ya kiyaye yin ta da sharuɗanta da sharuɗanta da rukunanta sharaɗi abin da ake nufi da sharuɗan sallah shine abubuwan da suke idan babu su babu sallah duk inda kaga aiki sharaɗi shine abin da yake idan babu shi babu abin da aka shakanta shi domin sa da aka sharadin sallah idan ba a sami cikakken sharadin da babu sallah kamar alwala alwala sharadi ce ta sallah in babu alwala babu sallah in babu alwala babu sallah amma aka samu alwala ta yi a samu sallah ta yi ba za a samu sallah ba shine ma'anar sharadi eh, idan babu shi babu ibada in akwai shi ta yi a samu ibadar ko ba a samu ibadar ba shine bambancin sa da sababi sababin shi in akwai shi akwai abin da ya sababa idan babu shi babu abin da ya sababa shi ka sharaɗi idan babu shi babu babu abin da yake shi ne sharaɗin nasa idan akwai shi ko ba lallai ya zama to an samu abin da ko ba a same shi ba da haka sallah sharaɗi ce alwala sharaɗi ce ga sallah ko kuma mutum tsarki sharaɗi ne ga sallah fuskantar alƙibla sharaɗi ne na sallah shigar lokaci sharaɗi ne na sallah duk wannan ba su da alaka da sallah amma abubuwa ne da suke a wajen sallah amma sai sun samu sallah sallah za ta tabbata rufewar al'aura sharafi ne na sallah kamar da za zamu gani inda za a bayanin sharuɗan sallah to bayan tsaye da lokaci da suka sharuɗanta sai kuma suka rukunanta rukunai shine waɗanda suke sai da su ibada za ta tabbata abubuwan da suke dole sai da su a cikin sallah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su a cikin hadisin wanda ya zo sallah bai cika rukunai ba ya tare wani daga cikin musulmai sai ce irja irja fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah da ba kai sallah ba saboda ya tozarta rukunai da ya masa haka har sai kike sai ya nuna masa yanda zai yi a cikin hadisi shahararre wanda ya shahara da cewa hadisul musii'u salatu wanda hadisi wanda yake bata sallarsa sai ya bayyana masa rukunan sallah wato farillai na sallah to yana daga cikin tsayar da sallah yana daga cikin yana daga cikin tsayar da sallah ka yi ta da kushe'in ta da jin tsoron Allah a ciki ba kai sallah ya zama ta kanta zuciya ta ba ta cikin sallah da kwata kwata yana daga cikin tsayar da sallah yin ta a cikin jama'a yin ta a cikin wanda yake sallah a cikin jama'a bai tsayar da sallah kamar da Allah ya umarce shi ba kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud yake da za ku zauna a gida kuna yin sallah kamar yadda waɗannan waɗanda ba sa zuwa masallaci suke zama a gida suna sallah da kun bar tafarkin annabin ku sallallahu alaihi wasallam idan kun ka bar hanyar annabin ku sallallahu alaihi wasallam sai ku bace to duk wanda ya tsayar da sallah da wannan ma'ana to wannan ya tsayar da addini addinin ta ma zai zama to tsayayye zai zama to mitsatsi wanda ko ya bar sallah to ya bar addinin ka addinin ka bai taɓa zama to ya mitsatsi ba wannan mutum kace wannan magana ta tabbata daga sayyidina Umar kamar yadda a cikin babi na farko na muwatta ta Imam Malik sayyidina Umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga dukkan waɗanda suke masa wato la'idansa jannoninsa a garuruwan musulmi dukkan wanda yake wato shugaba ne a wani gari daga cikin garuruwan musulmi sayyidina Umar ya rubuta masa wasiƙa yake inna ahamma amrikum indi as-salah al'amarin da yafi kowanne muhimmanci a wajena shine sallah فمن أقامها فقد أقام الدين din duk wanda ya tsayar da sallah ya tsayar da addini wa man bayya'aha fa huwa lima siwaha abya ya ya fi sai ya fi komai sai ya fi ga abin da yake ba sallah ba wato in dai hanyar ya tozarta sallah duk wani haƙƙi kuma na Allah to ba zai kiyaye shi ba wanda bai kiyaye sallah ba to ba zai kiyaye dukkan wani haƙƙi na Allah ba ballantana haƙƙi na mutane yasa farkon abu yasa wannan ya nuna mana muhimmancin sallah akan wato a cikin rayuwar al'umma ولوجودها خمسة شروط أقول شرط أي جدا بير لوجب تنكا وتصلى باتا sai an samu موت أن شرط أي biyar sun cika wanda ita da ɗin ɗin bai cika ba a kansa ya sallah ba ta waje ba a kansa ba domin sharaɗi iri biyu ne akwai sharqul wujud akwai sharqul sihha sharaɗi na wajen wanda shi ne zai sanya ka a neme ka da kai abu ba kowa ake nema ya aiki ba a cikin shari'a a cikin addini ba kowa ne za a ce masa abu ya hau kanka ba sai ya cika sharaɗai akwai kuma sharaɗi na biyu ne sharqul sihha sharaɗin inganci wanda ne idan ka yi shi ibadar za ta tabbata in ba ta yi shi ba kuma ibadar ba za ta tabbata ba to sharuɗan da suke son ya sallah ta a akan mutum guda biyar ne na farko al-islam musulunci wanda yake ba musulmi ba sallah ba ta wajaba a kansa idan aka ce wa mutum ka musulunta yake a zan musulunta ba aka ce kai sallah da ba zan musulunta ba amma kuna so ne sallah bari ne sallah tare da to wannan sallah ta aikin banza tun da shi ba zai musulunta ba sallar ma zai yi ta ne ba don musulunci ba don dai a ce shi ma abin da yana cikin masallata to sharaɗin musulunci a sharaɗin a wajabcin sallah ta zama mutum ya musulunta saboda haka ne ma wannan saboda ba a neman mutum da ya yi sallah ko ya wani aiki na addini sai kuma idan ya shiga cikin addini sai ya yi imani sai ne Allah madaukakin sarki yake kira da ya ayyuhal ladina amanu ya kun da suka imani domin wanda suka imani shine za a shine za a wajabta muku bin Allah madaukakin sarki wanda ka bi imani ba farkon abin da zai yi ya yarda da cewa Allah din zai wajabta masa abu ya yarda ya zamanto za a sa masa ragawar bin Allah idan bai karɓi wannan dokar ba bai karɓi wannan ka'idar ba wato dukkan wani aiki na ibada ba wajibi ne a kan gaba shine nan malamai suke cewa al-kuffar ghairu muqatabin bi fu'u'i shari'a kafirai ba a tsora musu ayyuka na wato shari'a ba shine dukkan wani aiki wanda yake ba imani ba abinda aka tsora musu kowa a cikin mutane shine imani da musulmi da ba musulmi ba to amma sauran ayyuka na ibada sun fiya musulunta na sai a ce su ta cikin sallah ta bi iyaye ba da zakka a faɗi gaskiya da sauran abubuwa sharaɗi na biyu aljunu wato mutum ya zamanto baligi albulu a ma'anarsa wato isa matuƙar da zai zamanto mutum ya san ciwon kansa isa matsuwar wato lokacin da idan ya kai iyakar takalifi iyakar da za a ɗora masa nauyin bin shari'a <coughs> dalilin wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rufi alqalamu an salatu an salata wato an ɗauke nauyin bin Allah maɗaukakin sarki an ɗauke nauyin wato tilasta wa mutum kan ya bi umarce umarcen Allah an wannan nauyi daga jinsin mutane guda uku asabi hatta yaro haske ya yi ihtilam hatta ya balaga ma'ana ya yi mafarki wal majnun hatta yufiq da mahaukaci hatta ya farka ya dawo cikin hankalinsa wal na'im hatta ya yastayqin da mai bacci hatta ya farka daga baccinsa duk waɗannan abinda duk suka yi babu haƙƙi a su wato abu na taklifi babu haƙƙin taklifi a su sai dai kuma abubuwa da shari'a take wajabtawa na sababi cewa idan abu kaza ya samu to ga hukuncin da za a yi sawa'un wanda ya din mukallafi ne ko ba mukallafi ba ta wanda daga baya bayanin sa zai wannan shine dalilin da ya sanya cewa ba a wajabta ma a wato ba a wajabta ma mutum yin abu sai idan ya balaga shi ta balaga din nan yana tana da alamomi yanzu ake cewa dan adam ya balaga akwai bambanci tsakanin namiji da mace namiji yana balaga da a tsawon alamomi kamar haka alama ta farko yadda ke ta fi kowace isa matuƙa shine mutum ya mafarki ya zama to a cikin mafarkin nasa ya fitar da maniyyi a cikin mafarkin nasa mutum ya mafarki ya tashi ya ga danshi a gabansa kuma danshi ya zama to ba fitsari ba to idan yaro ya yi haka to lokacin nan shi kenan ya zama to ba ya zama to za a yi masa hisabi amma kafin nan idan kafin ya kai wannan shekaru ne in ya mutu eh, to aljanna zai je da hisabi a kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga annabi Ibrahim a sama ta bakwai a zaune a gindin wata bishiya kewaye da shi akwai ɗan yara yake waɗannan su ne ƴaƴan muminai yayan muminai daga tun mutu tafiya suke yi aljanna don babu hisabi a kansu saboda ba ɗora musu nauyin bin Allah ba ba ɗora musu nauyin bin Allah ba ɗora musu nauyin hisabi ba ƴaƴan mushrikai fa wanda ba musulmi ba kuma as-sahih kuma hukuncin su kenan saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mawludin yuladu ala al-fitr dukkan yaro ana haihuwarsa a cikin addini na musulunci mai tsakki iyayensa ne suke mayar da shi da yahudi ko da nasari ko da majusi to wannan tasirin ba zai tabbata ba sai bayan ya balaga ya balaga shi ne za a je ta hanya ya ɗauka amma kafin ya balaga to yana nan inda in ya mutu zai zama cikin yan aljanna saboda haka alama ta farko shine al-ihtilal mafarki alama ta biyu shine fitar gashi na fitar gashi a wurare na jiki kamar wato gashin gaba wato na kasan mara da kuma gashin hamata ta daga cikin alamomin balaga ko kuma da buɗewar murya ita ma alama ce ta balaga da kuma isa shekaru wanda ake hukunci da balaga wanda yawanci malamai suna sanya shekara goma sha biyar to kowace daga cikin waɗannan alamun suka tabbata a cikin yaro wadda ta fara alama duk alamar da ta fara zuwa to wannan yaron ya fita daga munganin yara ya zama ya shiga cikin munganin manya ya zamanto kuma cewar yanzu Allah ba ɗauki in ya mutu za a yi masa hisabi za a yi masa tambaya a kabari ranar alkiyama za a bincike ayyukansa za a rubuta za a ba shi littafinsa imma a hannun dama in ma a hannun hagu ya zamanto musallafi to lokacin nan ne dukkan haƙoƙi na Allah za a wajabta masa da kuma dukkan haƙoƙi na 'yan adam su ma sun hau kansa sharadi na uku wal aql hankali shi ma wannan kamar yadda ya zo a hadisin da muka ambata hadisin rufi alƙalam an salata hadisin na ali shi ma an ambaci cewa mara hankali wato ba a ɗora masa nauyin bin Allah haske sai idan hankalinsa ya dawo jikinsa mara hankali ba mukallafi bai har sai idan hankalinsa ya dawo jikinsa نعم عن ثلاثة إيه أي ثلاثة saboda ana nufin a salafati ashkhas tunda ashkhas mutane ake magana idan mutane mazaje ne to shi kuma idaya in za ta yi daga uku zuwa goma mazaje adadin su mata lafazin mata yake zuwa kace salafati rijalin ba za ka ce salatu rijal ba amma kace salatu nisa' إما كان يسير زمن تو عددي وزمن تو آه، نمدي ثلاثة بالتاء كل الأثر في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد يلي لي جد جرد إذا جاءت عند ابن مالي جاءت في ثلاثة ولم تبين ما هي التسوالة أن يجب أن تبين هذا بالتنسي به والأقل هيثم آه، السهيثم من الله akwai ƙabiyar wanda yake hankalinsa ya ɗauke kwata-kwata ba su da hankali ba su da hankali sawa'in hankalin rashin hankalin nasa madawwami ne ko kuwa mai zuwa ne ya kau in madawwami ne da baki ɗaya an ɗauke masa jin Allah idan kun mai zuwa ne ya kau lokacin da hankalinsa ya dawo jikinsa sai za a nemi shi ya rinƙa yin ayyukan ibada daga wannan lokacin ban da rama abin da ya wuce to sannan akwai kuma wanda yake za a yi hukunci cewa yana da hankali amma ba shi da ba shi da ikon ya amfani da hankalin nasa shi ne wanda aka haife shi baya ji baya gani baya magana baya ji baya gani baya magana kaga abin nan yana da hankali ma'ana wato ba ba ne mahaukaci bane jautacce bane kwakwalwarsa tana aiki yadda ya kawata amma kuma baya ji balantana ya san umarni baya gani balantana ya jan abin da ake faɗa baya magana balantana ya tambaya almahfuz shi ma wannan hukuncin ta hukuncin wanda ba su da hankali a warfata udanin haid da tsarki daga jinin haila tsarki daga jinin haila shi ma sharaɗi ne na wajabcin sallah mace in tana cikin haila sallah ba wajiba ba ce a kanta ba wajiba ba ce a kanta kai bata inganta ba daga gare ta kamar yadda muka gani don haka sharaɗin a ce sallah ta wajaba a kan mace shi ta zama ta tsarkaka daga jinin haila don haka ne da lokacin sallar azahar zai zo a kira sallar azahar mace tana wani aiki ko tana wajen aiki ko tana asibiti ko tana wata harka da har ba ta zo ta yi sallah a lokacin da aka kira sallar zahar ba kafin da ta dawo gida lokacin da za ta yi sallah sai ta ga jinin haila ya kwararo mata tun da jinin haila ya kwararo mata ta ga sharqul wujubi bai tabbata a kanta ba sharadin wajibcin sallah ya tashi daga kanta dan haka ba za ta yi sallah a zahar ba in ta karfi ba za ta rama sallah asar ba ta ce ai na yi saki tunda lokacin da aka kira sallah zan iya yin sallah raka'a zan iya raka'a hudu amma ina waɗansu abubuwa to waɗannan saboda kasancewar shi ita sallah wajibcinta wajibi da ake cewa alwajibul muwassa wajibi wanda yake an yalwata lokacinsa yana da farko yana da ƙarshe tsakanin farko da ƙarshen nan kana da 'yancin kai sallah a farkon lokaci ko a ƙarshen lokaci duk da yake an fito kai a farkon lokaci amma an baka a farkon lokaci ba kana niyyar za ka yi a ƙarshen lokaci baka saba ma Allah ba saboda haka idan wani uzuri ya zo maka a tsakiyar lokaci ko a ƙarshen lokaci da ya zamanto da ya zamanto wajibcin sallar ya ɗauke daga kanka to wannan ba za ka rama sallah ba kamar mutumin da yake ya fi mani a afwal wannan za mu dan dawo baya wajen sharaɗin hankali daga cikin waɗanda sharaɗin wajen ah, saboda rashin hankali da wajen cin sallah yake faduwa a kansu shine wanda ya suma wanda ya suma hankalinsa ne ya gushe wanda ya suma hankalinsa ne ya gushe ba da ikonsa ba to idan mutum hankalin su ya gushe ba da ikonsa ba saboda rashin lafiya to in ya farfado ba zai sake sallah ba to amma wanda aka sa masa anesthesia ka aka sa masa band ƙarfi aka masa ƙarfin mutuwa yayi dan ai masa aiki wani aka yi masa aka yi wani operation na awa goma sai saboda haka lokacin sallah ya shiga har ya fita yanzu an misali wanda aka aka shigar da shi ɗakin operation ƙarfe goma sai ana tayi ana tayi ana tayi ba a tashi fito da shi daga ɗakin operation ba sai ƙarfe goma sai na gari kaga a zahar ta shiga ta fita la'asar ta shiga ta fita idan ya dawo ya farfado bai tashi farfadowa ba sai tsakiyar dare to tsakiyar dare lokacin magariba da isha gaya ne to magariba da isha tana nan wajiba a kansa amma a zahar da la'asar wajabci ta bi hau kansa ba inda sharaɗin wajabci gishewar eh, tabbatar hankali na tare da mutum to amma a nan waɗansu malamai suna cewa a'a wannan kiyasin sa kiyasin sa da mai bacci domin shigar masa da jikewar hankalin ake saɓanin wanda ya suma wanda ya suma ya suma ne ba shi da ikon da san lokacin da gaskiya Allah ne zai dawo da shi ko wanda aka masa aka sa masa bai ya buga ta masa da haitali anesthesia eh allurar barci to ma baccin muke cewa amma ya fi karfin barci wanda to an sa masa yana da za a iya tayar da shi ko ba haka ba za a iya tayar da shi amma wanda yake ya ma duk abubuwan da za a yi na a tayar da shi in ba Allah ne ya dawo masa da hankalinsa ba eh, to wannan ba zai dawo da shi ba don haka irin wanda aka yi masa wannan allura ya fi kama da mai barci bisa kama da wanda ya suma da haka in ya farka sai ya rama sallar azhar da la'asar wannan sakani na malamai wannan zamani wanda wannan tsari na biyu shine yafi karfi dan haka mai bacci shi a shi ma zamu ce wajabcin sallah bai hau kansa ba waɗansu malamai suka ce sallah bai hau kansa ba abin da yasa aka ce ya sake sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salat man nasiya salata aw man nasiya salata aw nama anha falyusalliha idza zakaraha wannan shine ya wajarta masa yin sallah ba su shigar lokacin ba yayin da yake bacci saboda haka wanda yake bacci asali ya zamanto ba a wajarta masa yin sallah ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake masa in ya farka yayi sallar da ta kurce masa yayin da ya farka daga baccinsa wannan shine ta, dan haka ne ya ta bamban da wanda hankalinsa ya gushe ah, ya ta bamban da mahaukaci mahaukaci da mai bacci duk hankalinsu ya ɗauke daga jikin amma mahaukaci ba zai rama sallah ba amma mai bacci zai rama sallah idan haka sai malamai suke saɓani wajen wanda ya suma wanda ya suma zai rama sallah ko ba zai rama sallah ba al malik ya tafi akan cewa wanda ya suma ya fi kama da mahaukaci bisa kama da mai bacci domin wanda ya suma ba shi da ikon a tafe shi a zo a taba shi ya farka eh? kuma an yi wato abdullahi dan umar ya suma da ya farka ya suma da rana bai farka ba sai bayan rana ta faɗi bai farka bai rama sallah a zahar da la'asar ba sai irin wannan sahabi ya zama asali da imam malik imam ahmad ibn hanbal ko yace a'a a dauke shi matsayin ne bacci ne wanda ya suna da ke a bashi na tsayin ne da ke ya farka idan ya farka ne sai rama sallarsa ba ji wanda wanda ya sha abin da ya sa masa maye ko kamar wanda ya sha giya ko wanda ya sha abin nan a kwaya ta jifar masa da hankali har lokacin sallah ya zai yi hmm? wannan ne hukuncinsa eh? wajibi min ba da aula ya rama sallah bisa wani sa ba eh? yasa ne malamai suke cewa suke fi faɗan ka'ida la yalzamu takran iqrar al-uqud bal ma jana talaq wal hudud wanda yake ya haukace la yalzamu takrar iqrar iqrarin wanda ya haukace ba zai lubince shi wanda yake cikin maye ba zai lubince shi ba kawai mutumin da yake ya ta giya ya zo yi iqrari yace ai wannan gidan na abin nan ya zo yi iqrari akan cewar ya biya ya biya mutum kudinsa da ake binsa ana binsa bashi ya zo yi iqrari ya biya wannan ba za a ɗauka akan cewa ikrari ya akan ya ja ba ba za a ɗauke shi a matsayin shaida ba bal ma jana amma dukkan jinayar da yi dukkan laifin da yi yana lizimtar sa idan yana cikin idan ya yi maye idan idan ya je idan ya kaɗe wani sai ya biya biya idan idan ya maru wani garin mari ya zuba masa da haƙora sai ya biya biya hmm? ifkun haka zalika in yana cikin maye ya sha giya ya zo yake bayan sa duk ya'yan su da ya farfado da ya dawo cikin hayyacinsa aka ce ya kira su yake ayi a lokacin yana cikin maye ne wannan ba zai amfane shi ba duk sun yanzu talaqun haka zalika in yayi saki ya sha giya yake duk sa sun saku to sun saku ko ya dawo cikin hayyacinsa yake a ai abin a lokacin ina cikin maye ne ba san sama da ƙasa ba wannan ba zai amfane shi ba والحدود هكذلك حدود إذا في يوم أي يجي يزنا إذا في يشاجع سنة يجي يزنا في يجي يفاتع في أي مسحد أظن ده كوي بقى لجنس الإقرار والإقيم للإقرار ده كما تنسي إن أنا كما إيه أتقول لك تنسي لكي تنسي لكي تنسي لكي تنسي لكي تنسي لكي تنسي jikinka na rawa ka ga arha ta faɗo ka je ka illa titi an sayar maka da gida na miliyan goma a dubu ɗari a dubu ɗari ko a dubu goma jikinka na rawa kace an yi haka ba kawo ka baki to wannan wannan contracting batila ce null and void take to amma abinda dukkan yake ya hau kansa wanda yake daga cikin abinda ya hau kansa din shine wato sallah gutewar hankali sa nan ba zai dauke masa rashin sallah ba to sannan mu je wajen daukewar jinin haila daukewar jinin haila sai ya na wajen cin sallah wani nifas da kuma daukewar jinin biki shine jinin haihuwa na'am da za a yi da yi ai shi ne ai kaga ajalcin musulunci kenan duk da yake Allah ya malaifi amma Allah da ya malaifi ya kare masa haƙƙinsa a bai bari a cikin shi ba da haka aka da haka aka ce al-uqud dukkan wani wani ciniki wanda zai kulla to ba zai yi ba to ai wani lokaci abin da zai kulla din a salihin sa ne in yana cikin maye ya je ta masa abin in yana cikin maye ya je za a daura masa aure eh wannan ba zai bijince shi ba auren bai dauri ba ne yana cikin maye hmm. na'am abin da faraji magana imam malik saboda daga asar na sunan abdullahi bin umar kuma shi ma da ne ya fi kama da hauka ya fi kama ko da bacci ya fi kama da hauka yaya aka yi fi kama da hauka saboda ba a ta mutum bacci ko za ka je ka tafi mutum hauka kamar hauka ba za ka tafi mutum daga hauka ba shi ba za ka tafi mutum daga hauka ba daga suma ba don haka suma ya fi kama da hauka amma wannan shine asalin dalilin da malamai suke sabani akan wanda ya suma a kamanta shi da hauka ko a kamanta shi da bacci imam ahmad ibn hanbal ya kamanta shi da bacci imam malik ya kamanta shi da hauka ya sharadi na hudu kenan da muka ambata wato irtifa'u dam al-hayd wal nifas daukewar jinin haila da nifasi sai sharadi na karshe na biyar huduru waqti salat wato halartar lokacin sallah sallah ba ta wajaba akan mutum sai lokacin sallah ya shiga kafin lokacin sallah ya shiga ba za a ce mutum ya je ya sallah ba a na'am idan lokacin sallah ya yi idan lokacin sallah ya yi za ka tafi mutum ya yi sallah ba sai ake kiran sallah ba ba lokacin barci ba ne kuma ake kiran sallah din tun kafin lokacin ya shiga zai samu matsala a to ai duk matsalar da zai samu sai ya samu domin shi ba annabi bane da ake masa wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ba ta yana bacci ta bai ba ta tashi sa saboda bacci ta ma wahayi ai ana masa wahayi a cikin bacci kamar yadda ya zo a hadisin annabi an sala ba ta tashe shi ba salawatullahi wa salamu alaihi sai aka zo aka tsaya a kansa ana Allahu akbar ana kabbara har ya farka amma ba a tashin sa to kai ba wanda ka ba a masa wahayi da yayi aka ce a ce ba ce za aka ce a kiran sallah ba dan a ganin kuma aka ce a cikin kiran sallah a ce a salatu khairun minan nawm dan haka in lokacin sallah ya shiga mutum yana barci sai a tafi wannan ya ɗaya daga cikin kowa ga shi ma yanda ya zo ma a cikin sallar na kila ma maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana dariya da miji da ya tashi da daddare ya tashi sallah raka'a biyu ya tashi matarsa ita ma ke yi sallah idan ta ki tashi ya ɗauki ruwa ya tefa mata a idon ta tashi sannan ta tashi ki sallah raka a biyu tare Allah ne musu dariya Allah yana dariya ga matar da ta tashi da daddare sai alwala ta tashi mijinta in ki tashi ta ɗauki ruwa ta sa masa a fuskarsa sannan ya tashi ta tashi ki sallah tare raka a biyu Allah yana musu dariya ma'ana Allah madaukakin sarki yana yarda da su ne da musu dariya ɗan hakikatan da wanda yadda Allah Allah ne kadai ya san yadda fiye dariyar Allah take ga bayinsa amma mun yarda da ita kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata saboda haka kaga kenan idan an yi a sallar lafiya in ba da aula a yi ta a sallar farilla وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا صلى تنا وجب a farkon lokaci amma انت wujuban muwassa'a wajabti wanda yake abin yalwatawa mai fadi ne lokaci wanda yake mai tsawo domin wajibi na ibi ne akwai alwajibul muwassa akwai alwajibul mubayyar alwajibul muwassa shine wajibi wanda yake yana da yalwa za ka iya yin sa yanzu ko ka yi shi in an jima akwai alwajibul mubayyar wanda yake sai dai ka yi shi yanzu kawai ba shi da wani lokaci in ba yanzu ba ba su da wani lokaci in ba yanzu ba kamar a sallah a ƙarshen lokacinta wanda in ka yi sallar yanzu da lokacin zai fita nan ya zama cewa wajibul mubayyan amma a farkon lokaci wajibi ne muwassa kana da dama ta yi ta a farkon lokaci ko ka yi ta a ƙarshen lokaci kamar hajji ne hajji a bisa sahihin magana mu muwassa ne eh, afwan a bisa sabanin malamai wajibul muwassa ne ko wajibul mubayyan ne idan mutum ya suka sharuɗar aikin hajji suka cika yana da ikon zuwa aikin hajji wajibi ne a shekarar da suka da ya samu hali ya je hajji ko ka zai iya ɗagawa zuwa baɗi na'am a babu larura ba a maganar larura a cikin zafi to in su malamai suka ce wajibi ne mu bayyana yajibu alal kawr daga ka samu hali ka zagura ka je in kai jinkiri ba kai ba zai ka saba ma Allah waɗansu suka ce a wajibi ne mu wasa Eh, idan baka yi ta a wannan shekarar ba baɗi sai ka yi shi in baka yi baɗi ba a shekara mai zuwa sai ka yi wanda yake abin nan kowane kauli yana da hujjarsa a nan cewar wajibin muwasta ne yana da ƙarfi a cikin dalilai shari'a saboda kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka wajabta hajji a shekara ta tara bayan hijira bai je yayi hajji ba sai tura sai abubakar ya je hajji shi kuma sai shekara ta goma sannan ya je hajji to ita ba sallah a farkon lokacin ta irin wannan ce wajabcin ta wajabci ne wanda yake an ba wa mutum wato yalwa an ba wa mutum dama ya zaman to yayi ta ko a farkon lokaci ko a tsakiya ko a ƙarshen lokaci tare da cewa yin ta a farkon lokaci shi ya fi falala saboda hadisan ah, Abdullahi bin Mas'ud cewa ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yake cewa ga Allah ah, ya fi alkhairi wajen Allah yake imani da Allah yake nan ne yake nan sallah a kan lokacinta to waɗansu sun yaito hadisin ko da kira da na ibn mas'ud bane na wata mata daga cikin sahabbai mata yan al'ansar suke ta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye su wani aiki ne kowanne salala yake yin sallah a farkon lokacin ta saboda haka sallah a farkon lokacin ta ta fi bisa mutum ya sallah a ƙarshen lokaci tare da cewa dukkanin su idan mutum ya ce a farkon lokacin sai a ƙarshen lokacin ya sauke wajibin da yake kansa ya sauke nauyin da Allah ya dora masa فمن جحد وجوبها أو شيئا من واجباتها أو شيئا من أركان الإسلام الخمسة فهو كافر مرتد duk wanda ya mutu ya yi inkarin wajabcin sallah ita ai sallah ba dole ba ba sai an yi sallah ba ko ya yi inkarin ɗaya daga cikin yake sallolin nan a in mutu sallah asuba da la'asar kawai sun isa ko asuba da lisa kaɗai sun isa ya yi sauran kenan أو شيئا من واجباتها في إنكار ولا أبدا في واجبا صلى سواء باتي أي باتي أي صلى با باتي أي ركوع با أو شيئا من أركان الإسلام في إنكار ولا أبدا في بكل مسلم كمر أجل ko zakka ko hajji yayi inkarin wannan yake wannan ba wajibi bane ba farilla bane ba dole bane fa huwa kafir to wannan kafiri ne ya kafirka dai daga cikin sabibban murtad wanda ya ridda wanda ya rinda wato ma'anar rinda al'irtidad shi ne komawa baya wato ya koma cikin jahiliya bayan da yana cikin addinin musulunci wanda ko ya rinda in kun kinsa ne dukkan ayyukansa sun ɓaci al-murtab wa man yartab minkum an dinihi yi wa mithluhu wa kafirun fa ulaika hadiqat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun duk wanda ya rinda gabarin addinin sa to waɗannan a sannan ya mutu yana cikin kafirci to waɗannan ayyukan su baki ɗaya sun ɗaci kuma su ne za su ga cikin wata ayyukan su a duniya da lahira duk sun ɗaci kuma za su ga cikin wata su dawwama a ciki da haka duk wani aiki wani wanda ya riga biya rushe hatta ayyukan mu'amalarsa aurensa ya warware auren da ya yi tsakaninsa da matarsa sun warware bai halarta ya sadu da matarsa ba idan ya yi ridda matan suka yi da suka sadu da shi sun yi zina ko idan matar ta ridda yau da ya sadu da ita ya yi zina yustatabu talafata ayyam za a nemi ya tuba a ba shi kwana uku a tsare shi ana masa wa'azi ana bayyana masa cewa wannan abin da ya ba kuskure bane a wannan abin da ya kuskure ne a kawo masa hujja a kafa masa hujja in yana da wata shubha in yana da wani rikici in yana da wani nufi da zai yi a kai masa malamai su yi nufi da shi su bayyana masa gaskiya kwana uku za a rinƙe masa haka fa in taba in ya tuba to shi kenan ya dawo abin da ake nema kenan wa illa in ta bai tuba ba ko tila sai a kashe shi kafiran murtadda a kafiri ayyukansa sun ba kwata kwata na ba sai da ya mutu ba duk da yake aya ta kawo batun wannan amma ba ba ta kawo shi a matsayin sharadi ba ta kawo shi akan cewar domin ta kore ta tabbatar da cewa wanda ya ridda din idan ya dawo idan ya dawo shi sun ta daban shi yasa wanda ya ridda ya dawo a sahih ayyukansa da bai suka ɓaci don Allah zai dawo masa ayyukan ayyukansa da suka ɓaci da aka ɓata masa Allah zai dawo masa ba shi yasa idan mutum ya idan mutum ya haji sai ya ridda wal iyadu billah sannan ya dawo cikin addinin musulunci bai sake wani haji ba a wajen jumhurin malamai sabanin shafi'iyya shafi'iyya suka ce in ya ya sake hajjin inda wancan hajjin ya rushe na'am aurensa aurensa idan ya dawo idan ya dawo suna cikin idda matan tunda musulmi ne suna cikin idda to auren ya dawo in ya dawo kafin su fita daga cikin idda auren ya dawo ba san sake daura aure ba eh ko a ai ba sai ce ya dawo da su ba ba zai ce ya dawo da su ba in ka sun fita daga idda in ya dawo cikin addinin musulunci bayan sun fita daga idda sai an sake daura aure wa illa qutil in aka kace shi a cikin riddan nan wanda ya inkare wajibi in aka kace shi za a kace shi kafiri murtad ma'ana ba za a yi masa ba za a yi masa wankan gawa ba ba za a yi masa sallah ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba ba za a gaje shi ba ba shi da magada ba wani musulmi da zai gaje shi dukiyarta dukiyarta wanda ya bari za ta zama kan waɗanda duk ba za a raba ta a matsayin gado ba yana da haƙƙi yana da dama ya zama kan cewar dukiyarsa a yi in yayi wasiya a yi rumfadin wasiyarta amma a raba ta ga magada ba za a raba ta ga magada ba dukiyarta ta zama kai ga mutum ya ɗauka a kai baitul mal na'am wato an sai an yi hukunci ba a yi wato shi hukunci da rinda hukunci na alƙali wanda ya yi inkarin wajar wanda ya aikata aikin kafirci ba ka hukunci a kaita wannan kafiri ne murtad sai ka zo ka kafa masa hujja kai masa an masa istitaba an yi musibansa an bayyana masa idan ya zama yana da shubha shi gani yake a kan hujja yake yana da shubha ta wannan mani in yana a hukunci da akan akashi wannan mani ne da an hukunci da akan aka ce in ka ga kamar al-khawari sayyidina ali da ya yake su aka ce kana ganin su kafire ne ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake suna fita daga cikin addini yace a aikin su suke gudu da gare kuma kafin ya kace da ibnu abbas dan ya bayyana musu hujja da ya bayyana musu hujja da yawa suka dawo wanda ba su dawo ba sun sayyidina ali ya yake kun je kun ce wanda ya inkarin wajibcin sallah kenan ko wani abu daga cikin rukunin addinin musulunci wa man aqarra bi wujubiha wanda ko yadda da wajibcin sallah yake ni na yadda sallah dole ce wajiba ce farilla ce wa mutana min fi'liha amma yake yace amma ba zan yi sallah ba takasulan wani sai ake cewa tarikus sala ya yadda da sallah wajiba amma ya انتظر في أثور رامته إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة har sai ya zamanto abin da ya saura na lokacin ta na larura shine gwargwadon yadda mutum zai sallah raka'a daya wato inda asuba ne sai a jira shi har sai gab abin da ya saura na fitowar rana shine gwargwadon yadda za a yi sallah raka'a daya inda rana ne a jira har sai ya zamanto gwargwadon yadda lokaci ne saura na faduwar rana za a iya yin sallah raka'a biyar sallar azhar raka'a hudu da sallar la'asar raka'a daya in da daddare ne sai a jira gwargwadon yadda za a yi sallah a hudu kafin hidowa alfijir sallar magariba a uku sallar isha a ɗaya wannan shi ne lokacin ya riga ya tike an ba shi dukkan damar da za a ba shi in aka saurara masa bai sallah har wannan lokacin ba fa in lam yusalli idan bai yi sallah ba utila bi bisaiti hadda sai a kashe shi da takobi haddan a matsayin haddi to amma shi ma wannan nan malam bai yi isara ga istitaba ba wa huwa sahih za a nemi tubansa za a nemi ya tuba a ce a tsare shi kwana uku a ce masa ya matsala ce yadda yake malamai suke sabani matsala ta tarihi sala ne hukunci wanda baya sallah bayan ya yarda shi musulmi ne kuma ya yarda sallah a dole ne amma saboda fasala da rashin da da da rashin ganin girman sallah da rashin ganin girman Allah ya sake baya yin sallah malamai sun yi sabani akan wannan matsala mafiya yawan magabata mafiya yawan magabata da mafiya yawan malamai da suka zo daga bayan su duk sun tafi akan cewar fasiki ne amma musulmi ne fasiki ne wannan shine matabar imamu malik shine matabar imamu shafi'i amma kuma suka tafi akan cewar za a kashe shi za a kashe shi idan bai yi sallah ba dalilin sa akan cewa musulmi ne ba kafiri ba saboda babu wani zunubi da yake sanya mutum ya zamanto kafiri Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewar ai masa shirka amma yana yafa dukkan abin da yake koma bayan wannan da wanda ya so duk abin da yake koma bayan shirka Allah zai yafe ko da barin sallah ne suka ce wato ma'ana ko da barin sallah ne ke kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خمس صلوات كتبهن كتبهن الله على العباد صلوا بيرني ده الله يوجب تاسو أكم باي من alaiha man من حفظها وحافظ عليها كان له من الله wanda ya tsare su ya kiyaye su da zama a kiyaye su to yana da alƙawari daga Allah cewa Allah zai yafe masa zai gafarta masa wa man lam yahfazha fa huwa fi mashi'ati Allah in sha'a azaba wa in sha'a ghafara la wanda kuwa bai kiyaye sallolin nan guda biyar ba wato yayi wadansu baya yin wadansu to wannan yana cikin yana garkashin ganin damar Allah in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya masa azaba saboda haka ba za a yi hukunci akan ta ya zama kwandon ba tun ga wannan hadisi hadisin ibadatu bin salih ibn hibban ya inganta shi yana cikin abu da nasa'i da sauran littafan as-sunan da da musnad imam ahmad amma na dalilin da yasa suka ce a kashe shi saboda Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu idan sun ba suka tsaida sallah suka bada zakka to ku sake su su ma'ana idan ba su tuba idan ba su tuba ba ba su da sallah ba ba su ba da zakka ba kada ku tsale kada su tsale saboda haka tsale mutum ya zamanto an ba shi dama an tsare an ba shi damar ya wata da aminci shine in yana tsaye da sallah bayan yayi imani amma ko da yayi imani bai yi sallah ba bai ba da zakka ba wannan ba shi da aminci kuma da hadisin Abdullahi ibn Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nas حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله an umarce da na yaƙi mutane da na yaƙi da mutane in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne kuma sun tsaye da sallah sun ba da zakka in suke wannan to sun tsare dukiyoyin rayukansu da dukiyoyin su da haƙƙin addinin musulunci ta da kuma wajen Allah to kenan idan mutum bai yi imani ba bai tsaye da sallah ba bai ba da zakka ba jinin ba a tsare shi ba da haka za a zubar za a abin za a kashe shi wannan shine hujjar jamahirin malamai wannan shine masalar imam malik da imam ash-shafi'i imam abu hanifa shi kuma yace fasiki ne ba za a kashe shi ba sai dai a a tsare shi shi ma kwana uku a ba a ce mata ya sallah in yake sallah a ta dukan in yake sallah sai a ta dukan ka da itace a ta dukan ka da itace ya gina gina in har kwana uku da yi sallah ba ya ce a fita da sai a fita sai je ta je ta dan manya a haka shafiya halabiya ta ce ba abin da za a yi da shi to sai shi ne wannan ibnu tayyiba yake wannan yake amma mutumin da za a ce masa a ce masa a ce masa duka a ce masa azaba a ce ya sallah ya ce sallah wannan ina ni tare da shi madhaba ta uku shi ne madhabar a waɗansu daga cikin magabata an mutu daga sayyidina ali da al-imam hasan al-basri kuma ita ce masabar imam ahmad ibn hanbal a mafi riwaya mafi inganci wadda take ce masabarsa sai ita ce masabar abdullahi ibn mubarak da isaac ibn rahiya cewa wanda baya sallah tariku sala wanda ya bar sallah da gangan bayan ya san yayi imani cewa wajiba ce to wannan sake ne daga ya bar sallah bai yi ba aka ce masa ya sallah ya ki to wannan ya kafirta dan haka wanda baya sallah kafiri ne yana zaune amma matan ku ku ku in ya mutu ba za a yi masa kafa ba za a yi masa sallah ba za a binne shi da musulmi ba wannan shine na fadar Imam Ahmad dalilin su suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ياتي بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أبن لك أكال باوع بشركة بكافر تشين برد الصلاة أبن لك كوي يكي هنا شيء في جتكين كافرين بمشركين شين الصلاة برد يبرك ياش بتشين حديث ابن حديث الجابر ده ما حديث بريدة بن الحسين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر القول ده في أكال تاني بسيمة شين الصلاة duk wanda ya barka ya suka ce wannan nafsi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kafirta to tunda ka ya kafirta shi ke nan jinin ya halatta sai a kashe shi kuma aka kashe shi ya mutu murtaddi ba za a bin shi tare da musulmi ba wannan madhabar a kamar da muka ce ita ce madhabar Imam Ahmad amma jamhurin malamai da suka ce ba sun ce fasiki ne saboda duba sauran dalilai to kuma yake ne za su akan wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sauran malamai suka ce abin da ake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya bar sallah ya kafirta ma'ana wanda ya barta da inkarin ta ya barta kuma ya inkarin cewa wajiba ce ko kuma ya barta ma'anar wanda ya bar sallah ma'anar ya kafirta wato al'amarin zai kai shi zuwa ya zama ce kafiri ko kuma ya yi aiki irin na kafirai waɗansu suka ce a'a wannan kafirci ne da bai san irin kafirci da ke fitar da mutum daga milla ba shine da ibn abbas yake cewa kufrun dole kufr akwai kafirci da sai kai kafirci ba wato mu ce ya kafirta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amma ba za mu gudanar da hukuncin kafirai akan ka ba saboda sauran dalilai na shari'a dalilin kuma da daga cikin dalilai da yake karfafa wannan shine Allah ta'ala a cikin alqur'ani ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us salat sai aka bar wadansu an baya wanda suka tozarta sallah ma'ana suka tozarta a tarikuna sala tariku sala ba sa sallah a فحلف عندهم حلف أباء الصلاة واتبعوا الشهوات suka duka ya suka ya rai fa sawfa yalqawna ghayya da sannu za su shiga cikin alghayy ibnu mas'ud yace alghayy kullal wani teji ne a cikin wutar jahannama mai tsananin zurfi wanda dukkan dukkan wato najasa da ruwan ciwo da jini na azabar na ɗoniyar ‘yan wuta cikin su yake shiga a nan za su je su ɗoni wanda suka bar sallah to Allah ce illa man taba illa man taba ya ayar take akwai wa amana akwai amana eh amma akwai amana da sai Qur'ani سورة مريم باتا أسامة با ba amana ba amana akwai amana لكن بدعة ذات اليوم ولا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا <laughs> يجب يا رجال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا في wanda ya tuba ya yi imani ya kyakkyawan aiki saboda haka kaga wannan gaskiya ayar hujja ce ga Imam Ahmad tunda laifin su a ba'us sala sun tozarta sallah sai Allah maɗaukacin sarki yake ce ga sakamakon su su da suke wannan daga cikin wanda aka da gaskiya sai wanda suka fi ba da aka ce sun fi da ba kai a ce ki aiki ta nagari ba sai aka ce cikin imani wato cewa kamar barin sallar su ya warware musu imani barin sallar su ya warware musu imani sai da haka wannan hujja ce ita ma ga Imam Ahmad ibn Hanbal akan cewa wanda baya sallah da gangan فهكمتن فهكمتن آه تولى يا غلم تفاكري مرتد نعم آه حديث آه حديث العبادة في الدين الثالث بس من جواب الإمام أحمد حديث العبادة في الدين الثالث لا أكل شهر يند بايعين يند بيطري سلامة في ولا تفحم الشيئة يند تولى جستشي قائدة أهل السنة سبب حديثي بدامة بالسبب cewa ranar alkiyama duk wanda yake ya mutu in dai yana da koda misalan zarratin na imani to Allah zai tabbata daga cikin wata da zai da wama a cikin ta in dai yana da koda misalan zarratin na imani ko ne ne da karshe imanin su zai amfane shi sai da ka ba abin da zai sa mutum ya halarta ya shiga cikin wuta a hukunci da cewa wannan kafiri ne murtaddi sai dai idan ya bar imani amma dai ya bar wani aiki ko da sallah ce wannan shine matsayin jinkai ko da sallah ce yana nan dai ba za mu ɗauke masa ba za mu ɗauke haka kanta da zai samu rahamar Allah ba saboda hadisin ibadatu bin Islam kuma wannan da sauran dalilai gaskiya shi ne yake karfafa mazhabar jumhur na kan cewar sauran hadisai da suka zo kamar na hadisin Jabir ɗin da hadisin Buraida bin Musa da ke itlaqin kafirci akan tarihi sala sai a fassara shi a ɗauke shi ko kuma a ɗauke su kamar inda Imam Shawkani yake cewa a ce yan kafirta din amma babu ma wannan da zai kore da cewa akwai nau'i na kafirci da baya hana wanda ya yi shi a masa gafara kuma ceton Allah ya same shi a ceton bayan Allah ya same shi kama wannan aiki ne ba shi ne kafirci da muke magana shi ne kufurin dole kufurin din wa yusalli alaihi ghairu ahli al-fadl wa sala shi wannan wanda ya yake yin sallah muka ce fasiki ne aka kashe shi bayan an nemi ya tuba ya tuba to in aka kashe shi za a masa wanka za a masa littafani za a shi za a yi masa sallah amma in aka je yi masa sallah waɗanda ba ahalin fadli ba wato ma'abuta falala da salaha da mutane na gargari na nagartan mutane malamai da salihai da mutanen kirki da manya masu mutunci a cikin al'umma wanda suke jagorancin addini to kada su halarci jana'izarsa kada su je wajen yi masa sallah saboda wannan ya zama ta ba gare shi da wanda suke akan hanyar kamar shekul islam yake cewa duk wani wanda yake bayyana saban Allah ko yake bayyana bid'a idan ya mutu mutanen kirki kada su halarci idan ya zamanto masra idan ya zamanto mutanen kirki da su halarci jana'izarsa ba wannan zai sa sauran mutane wanda suke akan tafarki irin akan irin irin tafarkinsa zai sanya su wannan ya tsoratar da su ya zamanto wa'azi da gargaɗi a gare su to haka ya cancanci a masa kada mutanen kirki su halarci jana'izarsa asalin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo da mutum ya mutu da bashi a kansa in ya tambaya a da bashi a kansa sai ku sallu ala sahibikum ku da dan uwanku sallah baya yi masa sallah har sai da kuma Allah ta'ala ya saukar da cewa annabi wa auladin mu'mini annabi aiki ne ta cancanta daukar nauyin sai da haka sai yake to duk wanda ya mutu in yana da bashi a zo bashi yana kaina ni zan ja da haka duk wanda ya mutu ko yana da bashi ko bashi da bashi sai a zo a masa sallah amma kasancewar wanda yake yi a farko na san cewar yana cikin wani hali wanda yake ba abin yarda ba ba abin so ba da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace masa sai ya to asali na kan cewar mutane ahlul fadli ya zaman ko a da dace ba su rinka halartar jana'izar waɗanda suke masu bayyana sako masu bayyana badala sai a kaurace musu domin wannan ya zaman ko izina da wa'azi da wanda suke akan hanka akan hanya irin tasu ويدفن في مقابر المسلمين اما ذا أدل شيء مقبرة المسلمين ولا يؤمس قبره بدا أشافي كبر انتبع بذا أشافي كبر انتبع أجيتي كبر انتبع ولا يقتل ولا يقتل بالفائتة بذا اكش مثل دا واتو سلر da ya zama to kan cewar مثلا فلما تو ياي تكي تو ياي بكي yi sake har sallah ta fita har lokacin sallah ya fita da yi sallar azhar ba a bai sallar la'asar ba har magariba ta yi ko ya zama to aka shi yana sallar la'asar aka ce a kaga wani sai yanzu yake sallar la'asar nan da sai a je a jama alƙali cewa ga wani yayi jinkirin sallar la'asar har lokacin da ya fita ta ce to a za a yi masa ba wa illa qutil hmm? a ba za a yi masa haka ba ita ana nufin alhabira ta yanzu ne idan ya zama to bai yi ta ba har lokacin da ya fita da gangan shine wannan hukuncin zai hau kanka wa yu'maru sabiyyu biha li sab'i sinin yaro karami ana sa ana horonsa da sallah in ya cika shekara bakwai duk da yake sallah ba wajibi ce daga cikin sharuɗan wajarci ya zamanto yaro ya zamanto balibi to amma ana so in ya kai shekara bakwai a rinka sa da sallah duk da yake shi ba ahali da a umarce shi ba dan haka umarni wannan umarni ne wajibi ne akan iyaye su umarce wanda abin yin abin ba wajibi ne a kansu ba domin ne domin ya zama to sun horo a kan yin sallah alkhairi ya riga shiga cikin zuciyarsu ya tabbata wato ma'ana in ya ya kai shekara bakwai za a rinka umarta ta yi sallah in azahar ta yi a kuta take sallah azhar in asuba ta yi tashi ta yi sallar asuba ba za a ce ba za a a kyalin kilo kilo tashi daga bacci ta wanda iyaye mata sukan yi wannan in yaro yana bacci a ai karami ne ai dan karami ne a kyalin kilo tashi daga bacci sauran salloli a ce masa ya je masallaci amma in sallar asuba ce sai aka yi haƙari ya tashi daga wasu eh, in zai in zai tashi shirin tafiya makaranta a'a kamar yadda babba zai za a tashe shi sallar asuba shi ma haka za a tashe shi da asuba ya sallar asuba za a umarce shi da yi mustahabbi ne a kanka wajibi ne a kan iyaye tashin su haka din wajibi ne akan iyaye saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yuru auladakum bis salati lis sab'in ku umarci ayyanku da yin sallah in kun kai shekara bakwai يضربوهم عليها لأشهر يفرق بينهم في المضاجع إن كنت شكرا جينا تدوكيك أكرر شيء من سلة معنى إن كنت ينسلة in suka zo in kuma suke sallah ai musu horo ai musu uquba ta duka sannan a raba musu matanci wajen kwanciya a raba musu a raba su a wajen kwanciya in kun kai shekara goma kada ku kwanciya wato a cikin mayafi guda daya yayi darabu ala tarkiha za a rinka masa duka na uku ba na horo a kan barin sallah barban gaira mubarri ba duka wanda yake zai zamanto ya dauje jiki ba wato wanda yake zai tsananta wanda yake zai kawo rauni a jiki ko ya canza kama abin ko a dauje fuska idan balaga ashra sinin in ya kai shekara goma wannan ladabin musulunci ne kuma wannan ya dace da abin da Allah ta'ala wannan shine Allah madaukakin sarki yake faɗa أتكلم القرآن بيك في من الله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كأمر شئيا يا من تبصلى تداجي تداجي كيها قولي تداجي أكيدها كما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار يا جنب بس إيماني تصير تبدا كاوسا تبدا أنت لديك جهنم wannan shi مقدمة أكان akan wato wajen sallah da hukuncin da hukuncin barinta akwai magana guda daya wanda yake wajen wanda ya inkari wajen cin sallah akwai sura ɗaya da ake kai da cewa idan mutum ya inkari wajen cin sallah idan ta ban shiga addinin musulunci ko kuma ya rayu a wajen da babu ilimin addini ba a san yadda ba a san ilimin addini ba ya zo yake sallah ba dole ba ce hmm? ya zo yake sallah ba dole ba ce kamar mutumin mutumin da ya rayu a irin ta Alaska din nan wanda in ba akwai musulmi a kan dukkan haka same su kuma yake shi musulmi ne ko kuma irin wanda iyayen su suke suka zama da shi a can din nan ya taso a nan ya zo yana ta ayi sallah ba dole ba da wannan ba za a yi masa hukunci da kan cewar yayi yayi rida ba ba a hukunci da kan cewa mutum yayi rida da inkarin sallah sai idan ya zama cewar wato yana da wato yana waje wanda yake jahiltar abu wanda yake kamar wannan ba zai iya wato ba zai iya ce ya jahilci wannan hukunci ba a irin halin da yake ciki da irin wajen da yake ciki wannan ya kamata a ce an yi ishara gare shi domin saboda ya fita daga cikin surar da shi malamin ya kawo malamin ya kawo na islaki cewa da in ya wajen cinta ya zama ta tafi murtabi to sai dai wannan sura wanda muka ambata والله تعالى أعلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شافيته ولا مبتلا الا اعطيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين